A wani taron manema labarai da suka kira a ƙarshen mako mayar ƙungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya sun ce abubuwan da ke faruwa tsakanin tsoho da sabon gwamnan jihar Kano da kuma mukarrabansu bai dace da tsari da aƙida da kuma tarbiyyar al'ummar jihar Kano ba. Abin da muka gani ranar talatin ga wata na makamai da shugabanni a ciki da 'yan majalisu da gwamna a tsakiya tsage-tsage da makamai da abubuwan ji da eh, tashin hankali shine muka kyankyami abin muka yi kuma tur da abin da ya faru abin da ya daɗa ɓata wa wato shugabannin ƙungiyar da ƙungiyar ta murai shine sai muka hango kuma a can national assembly an taso da maganar cewa yaya za a dawo da siyasar daba muka ga kuma sanatocinmu sun tashi sun kare wannan magana sun faɗa cewa ita kano dama haka ta saba da abubuwan ta kuma wai magana ta cikin gida ce abin da muka gani ba abin cikin gida ba ne ba abin da muke so a ci gaba ba ne abin da muke so a kare ne akwai zaɓe a zaben nan inda muka ga mutuncinmu zai karu kuma development ɗinmu za a ɗaga sai mu karkata gaba ɗaya mu a nan ɓangaren Ajiya Aisha ɗan kenan guda cikin shugabannin ƙungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano. Ita kuwa Hajiya Hawa Ibrahim El Yakub cewa ta yi tabarkin da shugabannin gwamnatin Kano da wakilan Kanan a Majalisar Dattawan Najeriya suka kama abu ne da ka iya gurɓata tarbiyyar al'ummar Kanawa a lokaci mai zuwa. saboda wa'annan yaran da ake amfani da su ba su da cikakken ilimi ba a ba su abin da yake bukata ba inganta rayuwarsu kuma an ɗauko su an saka su a wata hanya wadda kuma za ta gurɓata musu rayuwa ma baki ɗaya mu wa'annan siyasa ta wani bangare bangare ana yin ta kamar abin da bature ko in mutanen mu suke cewa cult mu mun ga ba tsarin mu bace ba saboda in dai siyasa gaskiya ce siyasa ce wadda take neman ci gaban al'umma baki ɗaya ko ba kai bane a kake kan gadon mulki ya kamata ka zama to mai shawara kuma wanda kai ma ka ga ɓaci za ka iya faɗi in kuma gyara ne kai ma ka shiga a gyara da masu kula da al'amura dai na ganin cewa matakin gamayar ƙungiyoyin gwagwarmayar tamkar fargar jaji ne to amma kuma ibrahim wayya na cewa a ba jaji ba ce akwai mutane na kirki da wari suka tattara da sauran kungiyoyi aka tattara aka je aka ga mai girma gwamna aka ga shi ma mai girma sanata aka zauna da su aka yi ta mayi musu maganar yadda za a daidaita su fahimci juna a siyasance ya zamana kanan aka sa a gaba so babu dalilin da zai sa a dinga samun wannan haifa-haifan matsala yanzu me matakin ku na gaba to mataki na gaba shine mutane duka masu hankali su shigo cikin wannan tsarin a ga yadda za a yi waɗannan mutanen wanda suke haddasa mutane fitintunu da dai ta hanyar ƙuri'a mutum ya je inda ya je yake takamar da mukamin da yake da shi to shikenan ka fitar da shi daga cikin tsarin ka kawo wanda kake ganin zai iya wannan shine kawai kai za mu ci gaba yanzu da tuntuɓar juna mu kungiyoyi masu zaman kansu yadda za mu fito da tsare-tsare da za mu yi wa al'ummar Kano jawabi sannan mu waye musu da kai na yadda abin nan ba za a iya barinsa ba to shikenan a yi yadda gabaki ɗaya za a kawo su gabaki ɗaya kawai shikenan salin Ibrahim Waye kenan na gamayyar kungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.